wa ashadu an la’ilaha illallah wa da hula sharikala wa ashadu an muhammadan abubuwa rasulu amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 24 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallar 1447 wanda ya yi daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi <coughs> aya ta 71 <coughs> wannan ce na hukum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين نعم كابونا اقوي akwai كما حكى السلام عليكم ورحمه الله rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin tambaya ta yi ta mutumin da yake yin jirfatul istira'a a sallarsa yaushe ya kamata ya yi kabbara ya kama mu amsa wani ku yauwa sannan Allah ya ƙara wa malam juriya ya sa damu a gidan aljanna amin malam muna ƙauye muna fama da gaisuwa ta durkusawa wani in ka gai da shi ba zai amsa ba sai ka tsuguna malam a ba mu ilimin tambaya malam a ba mu ilimi to kamar yadda ka sani abu ne wanda yake babu wani kokonto a kan shi cewa haramun ne idan za ka yi gaisuwa ka durkusa ba shi daga cikin tsari na mutuntawa a ce mutum ya ringa durkuso a wajen gaisuwa durkuzo a wajen gaisuwa al'ada ne na mutane an gane wannan ku? shi durkuzo al'ada ne kuma al'ada ne wanda musulunci ya gyara a kan shi kamar yadda muke maimaitawa ko da yaushe addinin musulunci bai zo don ya kore al'adar mutane ba addinin musulunci ya zo ne kawai don ya tabbatar da al'adar mutane in al'adar daidai ne in kuma akwai kuskure wato a yi kwaskwari ma ga wannan al'ada ɗin saboda haka durkuzo yana daga cikin al'adu marasa kyau wanda addinin musulunci ya hana shi yasa hadisin nan da ke cikin sunan turmuzi da wani ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah mutum ne ya gamu da ɗan uwansa shin zai durkusa ya gaida shi annabi ya ce la kaga nan wajen yayi tambaya mutum ya gamu da dan uwansa musulmi zai zo kusa ya kai da shi ya ce la sannan kuma zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda aka san sahabbai suna matsar girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu inda aka ruwaito sahabbai in za su yi gaisuwa sai sun durkusa wa manzo sallallahu alaihi wasallam da durkusa wannan addini ne sahabbai suka fi cancanta su riga kowa yi sannan bayan kuma gashi an tambaye shi ma idan mutum ya gamu da musulmi dan uwansa zai durkusa annabi ya ce la kaga nan annabi ya hana da sai annabi ya ce mana idan mun gamu da iyayenmu in mun gamu da kakanninmu dole ne mu yi ainihin gaisuwa a durkushe ta saboda haka wannan al'ada ne mara kyau a takaice baya halarta ka durkusa haramun ne mutum ya yi durkusu mai san ƙarin bayani ya duba cikin littafin ihya sunna wa ikhmadul birya na al'allama shehu dan fodiyo Allah ya ji kansa sannan kuma imamun nawawi ya faɗa a cikin alkar shi ma ya ce yana daga cikin al'ada mummuna wanda wasu mutane ke yi musamman ma wasu malamai suna so idan mutum ya zo gaba gare su ya durkusa ya gaida su ya durkusa ya gaida su Shi ne imamu nawawi ce, irin wannan durkuso wajen gaisuwa baya halatta kada ka duba darajar wanda ya bada wannan umarnin kada ka duba daraja gila wani babban malami ne ya zo ya ce a yi to wannan babban malamin ya ba da umarnin da ya saba ma kitabu wa suna. an gane wannan ai ya ce musamman wasu sashen ajamawa in an ce sashen ajamawa wa'inda ba larabawa ba za da yawa mutanen da ba larabawa ba sukan so idan za a gaida su musamman manyan malamai da masu sarauta sukan so a durkusa amma wannan durkuso manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Allahu a'lam a sannan ya ce tambaya ta biyu muna jin duk karatun malam na asuba da na yamma don Allah ko azumin ya wuce a dinga amsa mana tambaya don Allah ko azumi ya wuce a dinga amsa mana tambaya ko da ko ɗaya ce a dinga amsa mana tambaya ko ɗaya ce a duk karatu ɗaya muna cikin ce muna cikin whatsapp Allah ya biya wa malam bukatunsa duniya da lahira amin ya hayu ya qayyum to insha Allah za mu yi iya kokari akan hakan na biyu assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam sabati a ci gaba da warware shubuhohin doctoral kiyas muna fahimta sosai to insha Allah za mu yi iya kokarin mu duk sanda ya kawo bidiyoyi ko ya kawo ainihin munanan aƙidu na inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi kokari yayi tawili ga abin da ya tabbata za mu yi iya kokari wajen nuna wa mutane kuskurenta assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi da takawa malam akwai wasu masallatai akwai wasu masallatai da za ka ga liman biyu ko uku suke gabatar da sallar asham liman biyu ko fiye da haka suke gabatar da sallar asham ɗaya ya yi a biyu ko hudu ɗaya ma ya ɗauka daga inda wancan ya tsaya har a gama wasu lokutan ma limamin masallacin ke shafa'i da wuturi kawai shin wannan ba matsala saboda limaman da yawa a lokaci daya limaman da yawa a lokaci daya ba matsala limamai da yawa a lokaci daya a Sharuwa lafiya malam Allah ya tsara wa malam ilimi da nisan kwana Muhammad Diyauddin daga Kano to wannan tambaya yana da muhimmanci kwarai da gaske ya halatta idan za a yi sallan asham a samu limamai uku suna jagorancin sallan asham sallan asham raka goma sha ɗaya ne sai a samu wannan limamin ya yi raka hudu wancan limamin ya yi raka hudu wancan limamin ya yi raka uku yi ma'ana wancan limamin ya yi shafari da wuturi ke na raka goma sha ɗaya an gani to yin hakan ya halatta shi ne yake tambaya eh yin hakan ya halatta saboda zamanin magabatanmu zamanin salafin salih wato sukan tarbi juna kaga wannan wannan sahabi yayi sallah raka a kaza wancan yayi sallah raka a kaza wancan yayi sallah raka a kaza ina ba ta gane wannan to saboda haka an samu aikin magabata suna karban juna a wajen sallan asham suna ka don wannan limami ya yi sallah raka a hudu wancan ya yi raka a hudu wancan ya yi raka a uku wato bai saba ma ka'ida ba ina ba gane wannan musamman wannan ya yi raka a hudu ya dan gaji sai ya miƙa ma ɗaya limamin shi ma ya raka a hudu ya dan huta ya miƙa ma ɗayan duk ana yi an gani wannan ba laifi ba ne insha Allah sannan idan kun duba ma za ku ga ko da a ka'aba za ku ga ana yin haka ka'aba akwai limamai da yawa an gani kuma suna amsan juna a sallan tarawi to amma shin na ce ka'aba ana haka shin dogaro da ka'aba shine hujja na dai nuna muku ka'aba ne an gani dogaro da ka'aba ba shine hujja ba a'a aikin magabata shine hujja wato in nuna muku dai cewa a wannan zamanin ma akwai masallatan da suke yi an gane bayan ma magabatanmu shi yasa na ce muku ya halatta yin hakan bai saba ma sunna ba ina fatan gane wannan yauwa amma kada wani ya dauka cewa ai su wa'annan sun dogara da saudiya duk abin da saudiya ta yi mai kyau ko mara kyau kawai yadda suke yi a'a mu idan saudiya mu mu gaskiya muna matsar san saudiya muna san saudiya sosai abin da ya sa muke san saudiya saboda nan ne makka da madina suke nan ne maka da madina suke sannan manzan Allah wanda Allah ya aiko daga saudiya ya fito an gane wannan ko addinin musuluncin da muke kawo da shi daga nan ya fito sahabban da suka yada addinin musulunci daga nan suka fito ce duk mutumin da muka yana sukan makka da madina ko yana yawan sukan saudiya za mu ɗauka kamar yana da wata mummunan ajanda ne karkashin ƙasa ina fasan gane wannan sukan saudiya mun ga mutum na yi muna ɗan tunanin kamar yana da nau'i na munafinci munafinci tare da shi a zuciya ila yana so ya soki sahabbai ne ya rasa hanyar da zai bi ko yana so ya soki manzan Allah da wayo sai ya rasa in yana so ya soke wani ce to wane kamar yanzu misali don wani ya yi kuskure a kaduna sai mu kama zaki kaduna sai mu ɗauko wannan mutumin da ya kuskure ya faɗi kuskuren shi to yanzu wani shugaba mai mulki ya yi kuskure kawai sai a ce kaga saudiya dama saudiya matsala ce to saudiya matsala ke nan saudiya daga farkon ta har shanta ta mece ce matsala iran kuma duk abin da iran take yi mai kyau ne iran daga farkon ta har shanta ta duk mai kyau ne ba matsala shi an yi adalci ai sai a gaya wa mutane zagin sahabban da ake yi wa'anda mutane muna kyamansu don suna zagin sahabbai wa'anda mutane muna kyamansu domin sun ce qur'ani bai cika ba wayannan mutane muna kyaman su dan dan suna kin kaza to zaka ga in za a yi magana Iran ana yabanta ne 100 bisa dari. ina fatan gano wannan saboda haka muna son Saudiya saboda wannan dalili inda kuma suka yi kuskure za mu ajiye musu kuskuren su mu nema musu gafara wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa assalamu alaikum Allah ya kara wa malan sabati Ah. Allah ya ƙara wa malar lafiya da imani da haƙuri a kan da'awa ta salafiya malam ina son a yi min ƙarin bayani game da ingancin mutum ya yi tarawi kuma ya yi tahajjud na ji wasu malamai suna ba da halarcin haɗa su wasu suna inkarin haka to shi ne tambayin da yake so shin ya halatta mutum ya yi tarawi kuma ya yi tahajjud mafi yawan mutane a wannan gari namu na kaduna kai a najeriya ma mafi yawa suna yin tarawih sa'annan kuma su zo su yi tahajjud haka ake yi bayan mutum ya yi tarawi, can cikin dare kuma zai je ya bi tahajjud kenan a nawa ya yi raka'a 20 da da biyu ko shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aisha radiyallahu anha ta ba mu labari a cikin hadisin da ya zo cikin bukari da muslim ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda ashara raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa ba cikin ramadan ko waninsa akan raka'a goma sha ɗaya baya ƙarawa a kai kamar yadda na yi bayani jiya in za ka yi sallah sallan dare da ramadan ko sallan dare a wajen ramadan to ya kamata ka yi koyi da biyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam yaya ke yi baya tsarawa kan raka'a goma sha biyu raka'a goma sha ɗaya an gane hai ko manzo Allah yana cewa sallu kama ra'aytumuni salli ku yi sallah kamar yadda kuka na sallah yaya annabi yake sallah a cikin ramadan sallan dare yana karawa kan raka goma sha ɗaya to a ya yake yi a abin nan a wajen ramadan duk da sha ɗaya to shi kuma ibada an gina shi ne kan me a tauqif an gina ibada ne kan tauqif ka tsaya inda nassi ya tsaya tunda dai manzon Allah da aka turo ya karantar da mu addini bai kara ba to a ina ka samu kai ka kara to abinda aka ruwaito cewa wasu daga cikin sahabbai sun yi sallah raka 20 da kaza 30 da kaza zance na gaskiya bai inganta ba ta bangaren isnadi sannan an ruwaito daga wasu tabi'ai sun yi haka to amma maganar su baya zama hujja a gani babu inda aka ce kaulin tabi'i hujja sai dai kitab sunna ijma'i da kiyasi amma maganar sahabi in babu wanda ya saba mishi yana iya zama hujja da an ruwaito daga sahabbai cewa suna yin sallan dare ko sallan tarawi na a talatin da wani abu da an kama hujja da shi to babu inda aka samu ya inganta akan haka to tun da ba a samu ya inganta ba me ya kamata a yi if haisu wa kafal kawo ka tsaya inda mutanen suka tsaya mutanen nan sun tsaya raka a goma sha ɗaya to wannan shine abin da ya kamata kuma ka tsaya zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da yazo ya tarar mutane suna sallah daban-daban wannan yana sallah shi kadai a masallaci wayannan su biyu wayannan su da yawa da sauransu sai Umar yace gaskiya ina ganin hakan bai dace ba ina ganin ya kamata in tara mutane karkashin limami guda daya sai Umar dan Khattab ya tara su karkashin Ubay bin Ka'ab kamar yadda muka faɗa jiya da kuma Tamimu Tari wa'annan su ne limamai wannan in yayi sallah wannan ma ya zo yayi ku fahimci wannan ai to kaga anan wajen ya tara su karkashin limami guda daya suna yin sallah kuma abin da ya inganta kamar yadda ya zo cikin sharhi muwatsa wanda imamu suyubi yayi a raka'a goma sha ɗaya shi ya inganta imamu suyubi ya da hadisin da aka ce umar ya umarci su yi raka'a 20 da wani abu ce bai inganta ba sai muka duba cikin tanwirin hawali na ainihin wanda imamu su yi bayani a kai to a takaice dai a nan wajen ya bai halarta ba wato ana so za ka yi sallan dare gaba ɗaya kai wuce raka goma sha ɗaya saboda haka in ka zaɓi yin sallah a farkon dare ka yi tarawi alhamdulillah ka samu lada in ko kana so ka yi tsakiyar dare alhamdulillah in ko ƙarshen dare ne wannan shi ya fi lada ma ka kyauta amma dai kada sallan ka ya wuce raka'a goma sha ɗaya na walikun alaikum salam to mafi alkhairi gaskiya mutum ya haɗa kar ya raba din don ba a samu magabatan musulani gaba da ba kawai ka zaɓa wanda kaje yan ma sauƙi ka na'am na'am sai su isha eh dama kaga mutum ya sallar isha sai ya bari sallar tahajjud can cikin dare na'am sannan kuma na ji wasu malamai suna cewa za a iya ƙara raka'a ɗaya cikin wutarin farko sannan ka kawo wani wutarin to wayannan malaman da suka yi bayani kaga su kawo mana dalili sun kawo maka gamsu da shi shikenan assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malamin lafiya da imani mana idan Allah ya kai ya kai mutum aiki a karkara sai ya samu duk mutanen karkaran duk yan yan bid'a ne masallacin su limamin su baya cika haƙoƙin sallah baya cika haƙoƙin sallah gaba daya abu mafi muni fatihar ma ba ta cika abu mafi muni fatihar ma ba ta cika kurakuran sun yi yawa a cikin fatihar. shin ya mutum zai yi zai bi shi a hakan ko kuma zai ringa yin tashi ne shi kadai to magana ne guda biyu ya kawo ya je ƙauye sai zo ya ga mutanen ƙauyen malaman biri biri'a ne kawai ga sunan. to shin yana halatta abu malami biri biri'a sallah yau idan ka je masallaci idan ka je gari ka ga duk garin malaman biri'a ne an gane wani ko idan malaman bid'an suna yin karatu da kyau kuma sannan bid'an nan bai kai su zuwa ga shirka ba kaga malaman bid'an nan ba sa yin tsafi malaman bid'an nan ba su da alaka da ƙungiyar asiri malaman bid'an nan ba sa yin ainihin bori da abin da ya kama da wannan to irin wannan suna dai aikata irin gargajiya a cewa kaga malaman bid'a kila a je sadakan uku a je sadakan bakwai a je sarakan arba'in duk an je neman kuɗi ne an gane wannan ko to irin wannan bid'a din kaga bid'a ne amma bid'a ne wanda bai fitar da su daga musulunci ba in dai nan suka tsaya kuma ya zama to karatun fatiyan masha Allah yana dan fita to anan wajen wajibi ne ka bi su sallah kada kai sallah kai kadai an gane wato ba a so mutum yayi sallah shi kadai ya bar sallar jami'i amma idan ya kasance wato da ka je garin sai ka ga malaman yan bid'a ne sun hada biri'a da shirka biri'a da bokanci da tsafi da kaza da bori ko kuma limamin ya yadda a wani salati wanda in ka karanta ka samu ladar annabawa saba'in kulluhum qarban lahu risala annabawa saba'in wanda kowanne daga cikin su ya isar da sako ko kuma ya yarda in ka karanta wannan salati salati ne wanda wani mutum ya kirkiro salatin nan ya fi alkur'ani so nawa so dubu shida ko kuma so shida misali ko to idan har ya yarda da haka kai ko da ma ya yarda ya fi alkur'ani so ɗaya ko so biyu wannan mutumin ya yi ridda don babu wani littafin da musulmi ke tinkawo da shi da ya fi alkur'ani inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam aka Allah ya ce lalle wannan qur'ani yana shiryawa zuwa ga abin da yafi miƙewa kan hanya ashe duk wani mutumin da ya zo yayi karfin hali har ya zo ya ce wai akwai wani zikiri da yafi qur'ani to gaskiya wannan mutumin dan ta'adda ne sosai to irin wannan in ka fahimci dan bid'a ne bid'an ta kai shi ga tsafi ta kai shi ga asiri ta kai shi ga kaza to irin wannan ba ya halatta ka bi sallah ko kuma duk baya yin ɗaya daga cikin wannan ɗan bid'a ne amma bid'an bai sa yi ridda ba amma karatun fatiyan gaba ɗaya a lalace yake karatun fatiyan gaba ɗaya in yana karatun fatiyan ya yi rugurugu da fatiyan to irin wannan babu laifi don mutum yi sallah shi kadai amma in yana karatun fatiyan akwai ɗan kurakurai wanda ba a rasawa daidai da mustawa na ƙauye. ka san dai ƙauye ba a rabuwa da ba a rasa ainihin yan kurakurai da wasu yan jahilci jahilci in dai karatun fatiyan za a iya dan maneji maneji a saurara ana dan jin wasu karatu ba laifi to ina ganin babu laifi dan an an bi sallah din almuhim dai yin sallah a cikin jami'i gaskiya yana da muhimmanci in ba wai wani dalili mai karfi ba kada mutum ya yi watsi da sallar jami'i an gane wannan ku amma fa in ya tabbata mutum ya yi ridda biri an ta kai shi ka kaza baya halitta ka bi shi sallah ah. sannan ya ce na'am yau assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya lafiya amin sun amin suna na bala abubakar daga jihar katsina ina tare da malam kuma ina sauraron karatun malam sosai tun shekaru da dama da suka wuce har ta kai mutane da dama wanda ba su da babbar waya ina tura musu karatun malam duk ranar da aka yi aka tura a whatsapp ni kuma sai in tura masu sai in tura musu kenan a wayoyinsu suna ji sai in tura musu a wayoyin suna ji muna godiya kwarai ga malam asalafi ubangiji Allah ya saka da alkhairi ya ƙara ɗaukaka daga bala abubakar shugaban masoya da masu sauraron malam muhammad ya haya asalafi na jihar katsina to sai na takwas assalamu alaikum Allah ya taimaki malam tambaya ta ita ce na yi makarantar firamare zuwa sakandare wata rana jarabawan jarabawan yake ta zo jarabawa ta zo jarabawan waye ke so rubuta jarabawan waye ta zo a cikin jarabawan jarabawan karatun karatun an mana wani kuma ba a yi mana ba wato jarabawan da aka zo na waye wasu jarabawan an mana wasu ba a yi mana ba amma malam da wanda aka yi mana da wanda da wanda aka yi mana da wanda kuma ba a yi mana ba duk ba zan iya amsawa ba <laughs> sai na yi amfani da wayata wajen amsa jarabawan wani lokaci malamanmu wani lokaci malamanmu sun sani muna yi da waya wani lokaci kuma ba sani ba a haka na yi jarabawan kuma kuma go aka yi dace na ci jarabawan amma yanzu ina so yanzu kuma yanzu kuma wato ina ina so in nemi aiki yanzu ina so in nemi aiki kuma har a biya ni albashi na gudanar da rayuwata da wannan albashin shin ya halatta kenan wato in ya nemi aiki da wannan certificate din har ya zama to ya samu aikin ana biyan shi albashi da wannan certificate din to yaya su kaga in za a bi ƙa'ida shi ne idan mutum zai yi jarabawa ya rubuta jarabawa da kanshi idan ya rubuta jarabawa sai ya zamanto ya leƙa ya yi satan amsa kenan in ma ya zamanto yanda ake yi da yawa a makarantu yanzu wai ka kaga ainihin su malamai suna bayar da amsa ga ɗalibai sai ga ɗalibai kawai sun zauna suna jiran malamai su ba su amsa sai ɗalibai su ringa yin amfani da amsan da malamai suka ba su ko kuma ya zamanto a ba su dama su ɗauki littafi ko su ɗauki waya suna yin browsing suna fitar da amsa to wannan asalin shi ya saba ma shari'a haramun ne saboda manzo sallallahu alaihi ya ce man gasha na falaisa minna duk mutumin da ya mana magudi baya tare da mu to menene amfanin jarabawa in har za a baka amsa ka zo ka yi ka yi rigista za ka zo jarabawa ashe jarabawa ashe ba kai za ka yi ba ashe kawai za a kofa ma za a kofa ne a loka kofa to me kenan aka yi kaga ba jarabawa aka yi ba to asali wannan gaskiya jarabawa ya saba ma shari'a to amma kuma kusan a cikin mutane ɗari ko in ce cikin mutane dubu goma na 'yan najeriya dubu tara da ɗari tara da ɗigo-ɗigo da haka ake gudanar da rayuwan. kusan mafi yawan wanda ka ga 'yan najeriya ne sun yi waye galiban wato sun samu sun ci jarabawan ne ta hanyar satan amsa kuma satan amsa na ce asali ya saba ma wannan wannan ne ƙa'ida na asali baya halarta a yi satan amsa to wannan kuma ya zama to ɗabi'a wanda yake ya zama na gama gari ga 'yan najeriya to yanzu mai za mu ce za ce 'yan najeriya kenan duk sana'an da suke yi da sadifiketin nan haramun suke ci to gaskiya ana bukatar da ya gyara dangane da abin da ya shafi bayar da amsa inda zai yi a gyara shi a gani mafi yawa daga cikin 'yan arewa nan suna dogara da wani tawili da shi ne ake laɓewa cewa asali da nan arewa ba iya satan amsa ba sai zama to a da idan 'yan arewa suka yi jarabawa sai ga suna ta faduwa waye in an je jami'a sai ga 'yan kudu sun cika a waye a sun cika a jami'a 'yan nan bangaren ko babu zuwa jami'a to daga baya aka kasa ganewa shin 'yan can sun fi nan ilimi ne ko me yake faruwa da aka zo ana ta bincike ana ta bincike sai a gane ashe wayancan sun daɗe da abin da ake kira exam malpractice wayancan sun daɗe kawai in ka je ka yi rijista a private school akwai yin school da ake kira miracle school miracle a menene miracle center wanda kawai za ka faɗi nawa kake so ka cire kawai ina so in samu aa guda tara to sai a gaya ma ga abin da za ka biya to wai ashe an daɗe ana yi a can wajen saboda ga sunan sun cika jami'a nan kuma sai ga mutum ya samu da ƙar ya tashi da fas guda hudu ko biyar sauran ya faɗi masu ya faɗi english ya faɗi physics ya yi kaza to abin ya yawaita to shine da aka gano ya ka ce to in har aka ce za a ci gaba da yin jarabawan normal a ce babu satan amsa yan nan bangaren ba su satan amsa yan can bangaren kuma suna yi to yan nan bangaren za a basu a baya zai zama to bangaren da akwai musulmi da yawa zai zama to in sun rubuta waye sun faɗi zai zama to yan kaɗan ne kwarai za su ringa zuwa jami'a su kuma can wajen sun cika jami'a zai zama to in ana ba da mukami na gwamnati wa'yancan da suke su suka ci jarabawa kuma gashi kwalin su aaa eh, eh, eh, wannan gashi kwalin shi pp da sauran ya faɗi wasu abu kaga za a fi lura da wanda ya fi cin jarabawa to sai wasu malamai suke yin a kan wannan na cewa tun da dai sashen amsan ga daga inda ya fara kuma wa'ancan mutanen ba musulmi ba ne idan har an ba da dama an ci gaba da yin haka to wa'annan bangaren su kuma za su yi kasa zai zama to duk wani mukami na gwamnati ba su tun da ba su jarabawa ba to me zai hana a ɗanyi tawiri su ma ce to su ma a ɗan ba su dama su dan su su dan taba malpractice da suka taba malpractice din suka su ma su rinka dan cin jarabawa dan azin da abin ya zama system dan abin ya koma system makarantun gwamnati an ce ana yi makarantun private an ce ana yi duk an ce ana yi duk bangarori gaba ɗaya an ce an ce duka to tun da dai wasu bangare suna yi shi bangaren ba su gyara ba dan bangare su yi ko kasu yi ga tambaya wani ya ce kada su yi su dogara ga Allah to kun ji dai asali dai bai halarta ba gaskiya wannan shine ka'ida man gashi na falin nan tawili masu tawili kuma ga dalilin tawilin su amma muna roƙon Allah Allah ya sa a kai lokacin da za a daina yin wannan abin gaba daya domin yana da hadari yana hana yin karatu yana hana yara su yi karatu su fahimci addini da kyau Allahu a'lam saboda yara suna dogara da sake amsa wajen jarabawa Allah shi kiyaye a shire a nan je na walu da ku to shi gaba daga inda muka tsaya bayan su kafirai sun zo sun kamo annabi ibrahim alaihi salam sun kamo shi sun tabbatar cewa annabi ibrahim din shine wanda ya yi gutsu-gutsu da gumakansu shine wanda ya yayyanka gumakansu kuma an zo an tambaye su maimakon ya ba su amsa tare yana cewa a tambayi gumakansu ba da amsa sai wasu ka ce kawai ku kona shi kawai ku kona annabi ibrahim ku taimaki gumakanku in har za ku aikata kun kun tsaya tambayoyi to gaskiya annabi ibrahim zai ci gaba da yi muku izgili saboda haka kawai a kona shi a lokacin da aka kama shi za a kona shi ne sai Allah ya ce sai muka ce ya na rukuni bardan ya ce wuta ki kasance mai sanyi kuma sanyin nan ya to mai aminci ga Ibrahim sai Allah ya ce sun nufe shi da ainihin makirci sai muka sanya su ne mafi kankanci. sun nufe shi da makirci sai muka sanya su ne mai mafi kankanci. a nan wajen zaga da yawa daga cikin mutane sai wani ya ga kaman idan malami yana yin da'awa ko malamin nan yana kiran mutane zuwa ga kafarki na gari yana nuna wa mutane tauhidi to da gaskiya wannan malamin ba yana kawo mana cikas wannan malamin yana hana mu shirkan da muke yi yana hana mu bid'an da muke yi to me ya kamata mu yi gaskiya ya kamata malamin nan a kautar da shi ya kamata malamin nan a kashe shi dan a huta to su a tunaninsu kashe mai da'awa zai hutar da su daga abin da suke yi idan mai da'awan ya mutu shi kenan ba za a ƙara samun wani wanda zai ci gaba ba a tunaninsu kenan ba kaga waɗannan mutane a tunaninsu in sun kashe annabi ibrahim alayhi salam shi kenan da'awa ta tsaya cik shine Allah ya ce wannan kuskure ne daga tunaninsu fa aradu kai dan wa ja'alnahu mulmin aksari sun nufe shi da makirci sai muka sanya su ne mafi hasara su suka tabe an gane kashe mai da'awa baya tsayar da da'awa shin a Najeriya malamai nawa aka kashe shin kashe malamai a Najeriya da aka yi ya sa da'awan sunna ya tsaya cin shin malaman ma ba sun yi ambaliya ba ne kila an kashe malami ɗaya sai ga Allah ya turo malamai goma kuma daga baya kaga ashe kila da kun kyale guda biyun nan da goma nan ba zo ba saka yin makirci ga mai da'awa yana ƙara kawo ci gaban da'awa ne saboda haka da sun gano wannan in mai da'awa yana da'awa kawai ka kyale shi amma kana ƙara kulla makirci ga mai da'awa da'awan nan na ƙara ci gaba an gane shi ne bahaushe kusa wai hasada ga mai rabo haki ne duk mutumin da yake da'awa tsakani da Allah in dai ya tsaya akan wannan da'awa Allah ta'ala zai ɗaukaka wannan da'awa ɗin kamar yadda Allah ya gaya mana nan kan annabi Ibrahim alaihi salam to a lokacin da suka ɗauki annabi Ibrahim aka wurga shi aka wurgo shi daga sama zuwa wuta annabi Ibrahim ya yi wata addu'a wata addu'a ya yi shine lahu wa ni'mal wakil annabi ya ce wannan shine addu'a da annabi Ibrahim yayi lahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni ma da abun dogaro kaga wannan addu'a karfi gare ta Allah ya ishe ni ma da abun dogaro an gano wannan ko babu wani abun dogaro da ya wuce Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa saboda haka annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi cikin wuta da aka jefa shi cikin wuta mai faru wutan ya kona shi sai muka ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim da wannan addu'a da ya faɗa sai Allah ya amshi addu'a sai Allah ya ce ya ke wuta ki kasance mai sanyi da kuma aminci ga ibrahim sannan kuma mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma sun yi amfani da irin wannan addu'a lokacin da aka zo yakin badar na biyu wato lokacin an yakin badar na farko aka zo aka yakin uhud da aka yakin uhud sai zama to yakin nan musulmi da yawa saboda kuskuren da musulmi suka yi sai zama to musulmi da yawa an kashe su to da aka kashe musulmi da yawa su ma kafiran an kashe su amma musulman an fa kashe su sai da musulmin da kafiran sai aka yi alkawari a ƙara haduwa a ƙara haduwa a kasuwan badar to da aka yi alkawari a ƙara haduwa sai ya zama to musulmin da lokacin ya yi sai musulmi suna ta shiryawa musulmi suna ta wasa wukakensu suna ta shirin yaƙi su kuma kafirai karkashin jagoranci abu su biyan hankali shi ya tashi yana tunanin gaskiya kada mu ƙara komawa wannan yaƙi saboda wannan yaƙi ma mun sha wahala sosai to kuma ga ka'idan balarabe wato balarabe wato zubar da mutunci ne ya alƙawari ya saba idan ya alƙawari to yana ganin ba ƙaramin zubar da mutunci bane ya saba to gashi abu sufiyan ya ɗaga murya ya ce alƙawarinmu shi shine kasuwan badar shekara mai zuwa to ga shekara mai zuwa ya zo ga shi kuma su kafirin maka sun firgita ko ba sa son su ƙara komawa a ƙara ƙwami? ke yanzu za a yi in ko ba su koma ba za su ji kunya sun saba alƙawari shi ne sai abu su suka yi shawara cewa a samu wasu mutane an gani a biya su su je su samu musulmi su firgita musulmi su ce musu kafare fa shirya da manyan makamai da sojoji rundunar yaƙi ba za ku iya yaƙansu ba a lokacin nan sai aka samu wani kafiri ya zo aka yi alkawarin ya ce ya firgita musulmi idan ya firgita musulmi to za a biya shi sai zo ya tarar ga musulmi nan suna ta wasa wuka suna ta shirin yaƙi sai ce musu wai shirin mai kuke yi ka ce a ai muna shiri ne ai mun yi alkawari za mu haɗu da sa abu su biya wannan shekara a kasuwan badar sai ce musu ina ai inna nasa kar jama'u lakum Wa wa'annan mutanen Abu Sufyan sun sun taru gare ku sun tara runduna da manya-manyan makamai ba za ku iya yakan su ba ina ba ku shawara da kun janye ina ba gani yanzu yana ta kokarin ya firgita su yana ta kokarin ya firgita su shine Allah yake babu labari a gani a lokacin nan da ya faɗi wannan magana sai suka ce mu riga mun yi alkawari ko mu babu abin da zai samu saba alkawarin nan ba, magana da kake faɗa wai sun tara mutane sun tara makamai kaza kaza hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana magalla da abin dogaro an gane wannan ko to sai zaman to sun gaya masa wannan magana shine Allah yake gaya mana allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina qala lahum an-nas wa'annan wanda mutane suka ce musu waye nas a nan wajen wannan mutum shi kadai din ba shi kadai yaje amma sai Allah ya kira ya kira shi da suna nas an gane makharajuhu makharajul umum wa ma'anahu ma'anal khusus gashi an ce allazina qala lahum an-nas wa'annan wanda qala lahum al-insan ne ba mutum da ya faɗi magana amma za ka ce mutane suka faɗa me yasa saboda shi din nan shi kadai wakili ne na mutane mutane ne da yawa suka turo shi don ya zo ya furgita musulmi an gane cewa lalle mutane sun taru gare ku ku ji tsoron su sai wannan ya ƙara musu imani wannan maganar cewa ku ji tsoron su maimakon ya firgita su sai me sai ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka ce Allah ya isan mana madalla da abin dogaro me ya faru an gane me ya faru sai ya zama toshi wannan bawon Allah sai ya gaya wa kafiran shi abu wayannan mutane fa a shirye suke ina ƙara ba su tsoro suna ƙara suna ƙara mai jarumta ina ƙara ba su tsoro suna ƙara ƙarfin gwiwa to gaskiya fa ina ganin mutanen nan sai sun ji to kuma haka aka yi lokaci ya yi suka je kasuwan badar aka ga abu biyan da mutanensa ba wanda ya zo sun firgita su kuma musulmi a nan wajen suka je suka cika alkawari sannan suka samu ga kaya na rababa tun da ne mutane da yawa ba zo wannan kasuwan ba a wannan shekara suka ga kayan siyarwa suka siya arha suka samu riba suka siya suka siyar suka samu riba suka dawo ga shi kuma sun cika alkawari fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yabkhasuhum su wa tabu sai suka dawo da ni'ima daga Allah da falala an cika alƙawari kuma gashi an yi ciniki an siya an siyar an samu riba ninkin ba ninkin wa tabu ridwanallah kuma gashi nan sun biyar dan Allah an fahimci wannan ko to saboda haka wannan addu'a hasbunan lahu wa ni'mal wakil kan yi wasa da shi musamman halin da muke ciki yanzu hali na fitina hali na 'yan fashi hali na barayin daji da abin da ya kama da wannan in za mu yi tafiya mu ringa yawan ambatan wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal maloci. addu'an da ya tsare annabi ibrahim daga konuwa a cikin wuta addu'an da ya tsare wato sahabban manzan Allah daga ainihin kafirai su iya dumfarin su ashe ba karamin addu'a bane an gano wannan ku saboda haka wannan shi ne Allah shi taimake mu to shi ne Allah yake cewa wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barak na fi halin alami. sai muka cece shi shi annabi Ibrahim mun cece shi mun ceci annabi Lut zuwa ga ƙasa wacce muka sanya albarka a cikin ta ga talikai wato bayan Allah ya kwace shi daga wuta sai Allah ta'ala sai ya cece shi ya ceci annabi ibrahim da kuma annabi lut daga wannan garin wannan garin wanda kafirai suke kan kangararru sai Allah ya ce shi ilal ardin lati barakna fiha zuwa ga ƙasa wacce muka sanya mu albarka a cikin ta wacce ƙasa ce malamai sun tattauna a kanta amma abin da ya fi rinjaye shine ƙasar sham ƙasar sham ita ce al'ardun lati barakna fiha ita ce ƙasa wacce Allah ya sanya albarka a cikinta Allah ya sanya albarka a cikinta da annabta mafi yawan annabawa Allah ya aiko su a sham sannan daga cikin albarkar da ke ciki ɗaki wanda shi ne mai mataki na uku a duniya gaba ɗaya yana sham shi ne baitul maƙadis a gane baitul maƙadis wanda shi ne mai mataki na uku daga ka'aba sai masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan sai masallacin baitul maƙadis wayannan masallatai guda uku su ne masallatai wanda babu wani masallacin da ya kai su daraja amma wane ne na farko inna awwala baitin wudi alinnas lallati bi barkat ka'aba shine na farko sannan sai masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai masallacin baitul maqdis A gani duk cewa malamai suna ta tattaunawa wai shin da masallacin manzo da ka'aba wanne ya fi daraja akwai wannan tattaunawa ana fata gane wannan amma dai baitul maqdis shine dai na uku to wanda sai na huwa lutan mun cece shi da annabi lut zuwa ga ƙasa wacce muka yi albarka a gare ta da annabta ƙasar sham mun yi albarka a gare ta da ainihin masallaci na baitul maqdis mun yi albarka gare ta da 'ya'yan itace a wannan waje akwai nau'i nau'i na 'ya'yan itace masu albarka wanda ba a samu a ko ina sai wannan wurin to a takaice Allah ya mata albarka da al'amura da yawa an gane ku wato Hausa. wato Hausa suna cewa wai wani hannun baiwa ne kaga Allah ta'ala da ya tashi annabi Ibrahim alaihi salam daga wancan gari inda mahaifin shi yake sai Allah ya kai shi wani gari wanda Allah ya sanya albarka a cikin garin ya sanya albarka ga annabta gari ne mai tsarki ya sanya albarka na ƴaƴan itace ya sanya albarka ga masallaci na baitul maqdis na'am wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub nafilah wa kullan ja'alna salihin bayan Allah ya ce mun cece shi da annabi Lut zuwa ga ƙasa wacce muka sanya albarka a cikinta ga talikai wa wahabna lahu ishaq a lokacin da ya koma sham sai muka ba shi kyauta na annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub zila a matsayin ƙari Don annabi yaqub jika ne na nawa na annabi ibrahim mun ba shi kyautar ishaq sannan muka ba shi yaqub a matsayin nazila wato mana mun ƙara masa mun ba shi ɗa mun ba shi jika wa kullum da Allah salihin kuma kowanne daga cikin su mun sanya su ƴaƴa na gari ashe ba karamin ni'ima bane Allah ta'ala ya baka ƴaƴa sannan ƴaƴan nan kuma su zama to ƴaƴa salihai shi sa Allah ya ce wa kullum da Allah salihin kowanne daga cikin Ishaq da Yaqub mun sanya sun zama to an bayi ne su kenan amfanin da mutane ke nema wajen haihuwa shine su samu ƴaƴa menene ya'ya na gari a shekke na idan mutum ya haifi ya'ya dole ne ya tsaya tsayuwan daka wajen ganin ya ma ya'ya tarbiyya kada mutum ya haifi ya'ya kawai ya sake su sakaka irin yadda muke gani yanzu za ga wasu iyaye sun yi san haifi ya'ya su saki ya'ya a titi ba sa kwaban ya'yan ba sa musu tarbiyya wannan ba karamin kuskure ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya nuna mana cewa wajibi ne mu kwaci kawukanmu da kuma zuri'anmu da iyalanmu daga mai daga wuta ya Amadu ko an kusa anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda imani ku kwaci kawukanku da iyalanku daga wuta Kuma annabi Ibrahim alaihi salam ba wato ya dade bai samu haihuwa ba sai da ya zama ya tsufa har ma a ka'ida ba in za a ka'ida ya riga ya wuce shekarar haihuwa da shi da matar sun riga sun kai wani mataki wanda kusan a ka'ida za a ce lokacin haihuwansu ya yi to ana nan annabi ibrahim na ta roƙon allah yana ta roƙon allah sai allah subhanahu wata'ala ya amshi addu'an shi bayan ya riga ya tsufa wata rana annabi ibrahim alaihi salam yana nan a cikin ɗaki sai ga mala'ika jibril ya zo mala'ika jibril ya zo yana masa albishir cewa fa yana masa albishir da haihuwan da kuma dan nan sunan shi kaza a lokacin da ake da mala'ikan ke magana ita matar shi tsara tana shi. sai abin ya bata ta mamaki na kai irin wannan shekara na riga na zama tsohuwa tukub-tukub ta ya za a yi in samu karuwa tana cewa ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali sheka inna haza la shay'un ajib take ya kai ciwona zai yi in haihu ina tsohuwa tukub tukub ga miji na shi ma ya rago gobe lalle wannan abun mamaki ne kwarai da gaske wannan abun mamaki ne kwarai da gaske kaga ta ce abun ba zai yi ba dan ta san babu abin da zai gagari Allah ta ce abun mamaki ne ne kwarai da gaske sai Allah ya ce mala'ika ya gaya mata yake mata a ta'ajabi na min amrillah ya ke saratu shin kina mamaki al'amarin Allah ne in Allah ya ce za ki haihu kina mamaki ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum alal bayt rahaman Allah da albarkan shi ya tabbata a gare ku ya ku mutanen babban gida saka Allah ya riga ya kaddara lallai za ki haihu a cikin wannan shekara to shine Allah ta'ala ya ba su kyauta dan Allah ya kira abin kyauta saboda lokacin abin ya riga ya wuce Allah ya ce mun ba su kyautan ishaq da yaqub yaqub a matsayin jika kyautan a matsayin nafila wani ƙari ne sai Allah ya ce wa kullum da Allah salihin daga cikin morewa ma kowanne daga cikin su da ishaq da yaqub din mun sanya sun zama to salihai na'am yahduna bi amrina wa awhayna وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين النبي إبراهيم عليه السلام لوكا شند الله يا باشا هيوا باين يرجع يا صوفا ما تشي ما ترجع تصوفي لوكا شند هيوا يا وشي النبي إبراهيم sai ya inda yake cewa alhamdulillahi allazi wa habali ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a godiya ta tabbata daga Allah wanda ya bani kyauta duk da tsufa na gashi na tsufa sai ya bani kyautan isma'ila da ishaq lalle ubangiji na mai amsan addu'a ne wanne ne farko isma'il ko ishaq isma'il ne farko ishaq ya zo biyo baya na batangani. to bayan ya riga ya tsufa aka ba shi ismail an gane ta hanyar sadakar shi ya sunanta hajara ta hanyar sadaka aka samu ismail sannan daga baya ita kuma saratu bayan lokaci mai tsawo aka zo aka samu ishaq na fasan gano wannan wa basharnahu nahu bi ishaq wa basharnahu nahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin to shine ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina sai muka sanya su wayannan bayan Allah da Isma'ila da Ishaqa da Yaqub muka sanya su ga zaman to jagorori shugabanni yahduna nas bi amrina suna shiryar da mutane zuwa ga al'amarin kaga wannan ba karamin farin ciki bane a ce kai malamin addini ne a ce yaranka gaba ɗaya sun zama malamai a ce kai ahlus sunna ne ba salafi a ce yaranka gabaki ɗaya sun zama ahlus sunna salafawa shin karamin ni'ima Allah ya maka mutane kaɗan ne suke samun wannan ni'ima za ga malami mutumin kirki sai Allah ya jarabe shi daga cikin ƴaƴan sai a samu zakka sai a samu dan malam ya ki halin malam rago da wutsiyan kare ana samu ana samun ƴaƴan malam da yawa su ki halin malam kaga malam yayi kokari yayi kokari wajen tarbiyya amma yaran nan sun kubuce an gane amma Allah kuma yakan ba wani baiwa ga gashi nan dukkan ƴaƴan shi gaba ɗaya babu zakka ƴaƴan shi gaba ɗaya sai kamar annabi Ibrahim gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa dukkan su gaba ɗaya na kirki shine Allah yake gaya mana daga cikin baiwan da annabi ya ma annabi Ibrahim eh daga cikin baiwan da Allah ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya ce waje allahum a immata ya haɗu na bi amurisa mun sanya wayannan yara sun zama toshuwa gabanni suna shiryar da mutane zuwa ga al'amarin wa auhayna ilaihim fi'l alkhaira kuma sai muka yi musu wahayi na ayyukan alkhairai yi mana muka cusa musu a kwakwalwa su gane kaza mai kyau ne mu aikata kaza mara kyau ne mu bari mun musu wahayi mun cusa musu ayyukan alkhairai wa iqamar salati da tsayi da sallah wa ita az-zaka da bada zakka nan da Allah ya ce mun musu wahayin aikin alkhairi shin sallah da zaka bai cikin aikin alkhairi to me yasa Allah ya ce wa auhayna ilayhim fi'l alkhairat sai kuma sai ce wa iqamar salati wa ita az-zaka wannan zikirul khas ba'da al-am ta'ziman li sha'an al-khas ko Allah ya ambaci sallah su biyu ya ambaci sallah a cikin ayyukan alkhairi wa auhayna ilayhim fi'l alkhairati mun musu wahayin aikata ayyukan alkhairi daga cikin aikin alkhairi bayan kalmar shahada akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai aikin haji akwai kaza a cikin sallah ya shiga sallah ya shiga cikin fi'l alkhairat sai kuma Allah ya ware sallah warewa na musamman ya ware sallah da zakka warewa na musamman wa auhayna ilayhim fi'l alkhairati wa iqamat salati wa ita'a zakka sai muka yi musu wahayin aikin ayyukan alkhairi da tsaye da sallah da bada zakka kamar yana so ya ce mun musu wahayin ayyukan alkhairi musamman tsaye da sallah da bada zakka nan yana so ya nuna mana a cikin ayyukan alkhairin nan babu wanda ya fi sallah da zakka muhimmanci bayan kalmar shahada babu abin da ya fi sallah da zakka muhimmanci shi yasa Allah ya kawo shi min babin ibna fikirul khas ba'da al-am Kama kamar ayatan tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha wa kanu lana abidin kuma sun kasance masu bauta a gare mu wayannan bayan Allah sun kasance babu zakka dukkan su gaba daya suna bautan Allah ba sa shirka a cikin su babu mushrikai babu yan bid'a ba fasikai kaga wannan ba karamin baiwa bane wala kad auha wala kad arsalna nuha wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab wa minhum muhtadi wa kaseeru minhum fasiqun ta bangaren annabi nuhu da sauran ago za mu ci gaba insha Allah an ce lokacin yayi wata bai wanda ta aiko da dubu daya a sa a cikin neman taimako tana roƙon addu'a saboda rashin lafiya to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya zama tukan Allah ya bai da shi ya zama kafara da zulubanta insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk